Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin kan labarun za ku yi cewa wato a cikin kanun labarun za ku ji cewa 'yan kasuwa da masu hada-hada sun tayar da jijiyoyin wuya a gaya. Muna ɗauke da ƙarin bayani daga hukumar ABN da ke kula da kogin isa dangance da cikar kogin. A ƙarshe muna ɗauke da rahoto na musamman dangance da yanayin tafiya damunar shekarar bana a rumfa da ke cikin jihar Maraɗi. To da yanzu kuwa ga labarun dala, dala. 'Yan kasuwa masu shigo da kaya sun nuna ɓacin ransu izuwa ga jami'an kwastam na gaya, inda jiya suka gudanar da wani jerin gwano daga ofishin gidan Duwan zuwa ofishin prefe na gaya. 'Yan kasuwar suna nuna ɓacin ransu ne a game da sabbin matakai da jami'an kwastam suka ɗauka. wanda suka ce idan ba a gaggauta samar musu da mafita ba to za su ƙauracewa hanyar da ke zuwa zuwa gidan duwan wanda suke auna kayansu. Shugabannin ƙasashen G5 Sahel sun gudanar da wani taro tare da Sakataren Majalisar Ɗinki Duniya a New York na ƙasar Amurka da kuma shugaban ƙasar da kuma shugaban ƙasar Faransa da wakilan ƙungiyar tarayyar Turai. Makasudin taron shine tattaunawa domin samarwa dakarun wato soja kudade, Sai mu saurari Gungu Muhammad ɗantanin da ƙarin bayani. Manufar tawagar ƙasar Faransa albarkacin wannan haɗuwa shine karkato hankalin abokan mu'amulanta musamman ma ƙasar Amurka bisa ga mahimmancin da ke ga wannan fusa'a da ƙasashen Afirka suka ƙyarƙyaro na girka rundunar da za ta fafutukar murƙushe lamarin ta'addanci a cikin shimfiɗar yankin Sahel. Zubin kuɗin da ya kasa na samun girkin wannan runduna ta ƙasashen yankin Sahel ya jibinci miliyon ɗari biyar da goma sha biyar na kuɗin dola. Masu shakku-shakkun zuba tallafin kamar ƙasar Amurka na nuna cewar sun gaji da lamarin hattara gasa nan ba su ga ƙaho ba. A ranar Talata da ta shuɗe, wakilan ministocin tsaron ƙasa na ƙasashen G5 Sahel tare da ƙungiyar ƙasashen Turai sun gudanar da wani zaman taron ƙididdige buƙatun kayan aikin soja da za a baiwa wannan runduna da za a girka. Taron masu hannu da shuni zai gudana ne a cikin watan Disamba mai zuwa a birnin Bruxelles a ƙasar Belgium. Kwanaki uku bayan suma karatun boko na shekarar bana a sashen sakandare tuni ɗalibai sun fara ɗaukar darussa a cikin waɗansu makarantun boko na birni mai. Misali makarantar Isa Kwarambe da ta ƙumshi ɗalibai da su kai dubu ɗaya da ɗari biyar. Muhammadu Muktar shine yake kula da makarantar ta Isa Kwarambe ya yi wa abokin aikinmu wato Asumani Shina ƙarin bayani. alhamdulillahi an fara karatu nan ga lise isa kwarambe ni ma da a director na lokolcin da sahen ga yi karanta su a cikin terminal sai awa biyu don mu shannu su gani su kama su mu yi aikin da ya kamata a bangaren malaman makaranta kuna da su isassu a cikin darussa daban-daban wallahi muna da su isassu amma kwanakin baya an ta da malamai su biyar amma a ranar yau dai bamu da problem a gaba muna iya samun problem tun da cikin mushannu nan da kwai mata da yawa mata su ko ba a zuwa karshen shekara ba su sanu juna biyu ba an samu su uku ko su hudu da suka samu juna biyu sai su je kwanje wata uku zuwa wata hudu kenan in ba a bar muna malamai da za mu sa a waransu in sun je kwanje za mu samun problem Ƙungiyar ɗalibai na makarantar koyon fasahar ayyuka hannu sun fitar da wata sanarwa a safiyar yau dangance da yanayin tafiyar makarantun boko da kuma ɗalibai. Ibrahim Abdullahi shine mataimakin sakataren ƙungiyar yayi wa abokin aikin mu Tarnar Fude Ahmed ƙarin bayani. 'yan uwan ga namu waɗanda a bursiye da ta har zuwa yau kuɗin da gwamnati ya kamata ta biya ma ga fondater masu lokololika har yanzu gwamnati ba ta biya waɗannan ba ba a biya ba na 2015 2016 ba a biya na 2016 2017 ba har yanzu burs na tourism trimester ba a biya shi ba muna kira kuma da gwamnati a sa Allah lakwalcicin durwa in su wanga dogon lokaci da an ka ɗauka ba a biya shi ba ya kamata a sa burs in tourism trimester burs de vacances burs de sutenance da waɗannan abokai namu kwal da anab ta katse ma bursu ba cikin gaskiya ba muna kira da gwamnati da bursu kan ga a biya su tare har in dai ba abun da muka so rantare politik inda aka son a yi nan zuwa oktobar ga kungiyar tamu da ta hana yin ayi wannan rantare sai in gwamnati ta kire mu mun yi magana lalle lalle lalle an ciwo kan matsalolin da muka kici Ministan da ke kula da makarantun sakandare ya kaddamar da su makarantun sakandare na wannan shekara a ranar Litinin a jihar Tilaberi, inda bayan haka ya isa a Walam domin karbar waɗansu ɗakunan ɗaukar karatu da wata ƙungiya ta gina. Minista Sani Abdurrahman ya nuna farin cikinsa da wannan tallafi ga abin da yake bayyanawa. Abun murna da farin ciki ne domin zai kawo sauƙi ga ɗalibai masu ɗaukar darasi cikin ɗakunan ba da karatu sabbi da aka ma zubin kayayyakin aiki ingantattu. Kenan halin zama ɗaukar karatu ya ƙara inganta kenan. Dama idan ana son samun bayar da nagartaccen ilimi sai in ya kasance ana cikin yanayi mai fa'ida. Na ji daɗi kwarai da ni da al'ummar Rolam game da samun wagga kyauta da wagga ƙungiya mai zaman kanta Care Social and Development ta kasar Kuwait ta yi. Kamar yadda kowa ya sani a ranar Litinin din da ta gabata ne ɗalibai na sashen sakandare suka soma karatu na wannan shekara a duka faɗin ƙasar nan a Alit da ke cikin jihar Agades Prefect din ya ziyarci waɗansu makarantu domin ganin yadda abin yake wakana, inda ya yi amfani da wannan damar domin baiwa ɗalibai shawarwari a yayin tafiyar karatun shekarar bana ga abin da yake cewa. CS Baderi. a bana dangance da jarabawar BAK shekara ta 2016-2017 makaranta ce wadda ta fi samun sakamako da ya zarce dukkan sauran makarantu a yankin Agadez. Na san lalle da akwai himmar ɗalibai to amma kuma akwai ƙoƙarin malaman masu bayar da karatun bisa jajircewar da suka yi na zartar da dukkan babi-babi na tsarin karantarsuwa na tsawon shekarar da ya baku damar tunkarar jarabawar. kar ya kasance himmar malaman ta zarce ce taku domin koku ne lamarin ya fi shafa sosai. Ina jan hankalinku ganin yadda makarantarku ta samu wannan sakamako. Na farko fuskar makarantarku ce ke ƙara haskawa yana ba da fifito ga makarantun gundumar Arlit. Ya kamata ku ci gaba da riƙe wannan alfahari kuma ya ƙara yalwata. De conserver cet acquis-là, voire même le prospérer. Kogin Isa ya ci gaba da cika da hawa har zuwa ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba, inda ya kai alamar ruwan goro, a cewar Burema Kulubali shugaban sashen da ke kula da ruwa a hukumar da ke kula da kogin Isa cewa da ABN. ya ce tun ranar ne yanayin na hauhawar ruwa suka dawo daidai ga hirarsa da Muktar Hamadu. A partir Daga ranar 11 ga watan Satumba zuwa yanzu, aunin hawan ruwan ya ja birki tare da ganin hawa-hawan ruwan ya sabka. Shi kawo daga 11 ga wata inda aunin hawa-hawan ruwan ya shiga shafin ruwan goro, yanzu ya sabko bisa shafin masara a cibiyar ma'aunar Yame. Wannan sabkan hawan ruwan zai ƙara ci gaba har ma ga shimfiɗar nufartowar Yame tun daga Malambil ƙasar Benin. A yanzu dai muna bisa aunin da ke shafi na daidai daidai da bai da wani fargaba. Za mu ci gaba da ba da labari, fargabar ta wuce yanzu. Dauka daga Yame har zuwa Bode a kasar Najeriya. Sai dai zuwa 'yan watanni masu zuwa za a fuskanci sabkar hawa-hawan ruwan sosai tun daga babban kogin Nijar ruwan da ke malalowa da sabko daga Gini da Mali. Za a fuskanci wannan hali. A ci gaba da kwamɓarar cin kofin nahiyar ƙasashen Ifowa da ke wakana a ƙasar Ghana, jiya 'yan wasan MENA na ƙasar Nijar sun cire ni da 'yan wasan Benin, inda Benin ta samu nasara da ci biyu da ɗaya ga ƙasar Nijar. A ƙarshe dai Nijar ta samu zama ta biyu a rukuninsu, inda kuma ta samu shiga a karawa na kusa da ƙarshe. A gobe ne 'yan wasan Mena za su kara da 'yan wasan Ghana. Sai mu saurari Siku Beri Ibrahim dan jarida ne a muryar Sahel. Matsalar da muka samu tun farko shine mai tare mana raga dauda kasali ya samu rauni bayan wani kicibis da yawa kana inda ya bar ma mataimakinsa ragal. Shi ma alkalin wasa ya fitar da shi daga hilin wasar bayan ya shiga shimfiɗar da bai kamata ba ya shiga. Sai ya zamanto tawagar Nijar ta kasance da 'yan wasa tara dole ɗaya daga cikin 'yan buga ƙwallon ya shiga tare ragal. Ba ya da wata masaniya sosai na yanda ake tsare raga. Ya dace a jijina ma 'yan ƙwallon ƙafa na Nijar. Wasan kusa ga ƙarshe, Nijar za ta fafata da ƙasar Ghana mai masaukin baki dangance da kasancewar mu, bisa jerin tawagogi hudu na farko. Ina zaton kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ban ce ba za mu cin ƙasar Ghana, amma akwai tsammani mai fa'ida domin karon zai wakana ne cikin ɗan bambanci kaɗan. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. an yamai. Tare da Radio Iskut da ke gi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu. To, Madalla yanzu kuwa lokaci ne na kawo muku rahotonmu na musamman. A Madarunfa a yayin da daminar shekarar bana ta kawo ƙarshe manoma suna cike da murna saboda yanayin daminar shekarar bana ya bayar da kyakkyawan sakamako. Tuni manoma sun kimshe abinci a cikin rumbunsu. Ga ƙarin bayani tare da magajin garin Madarunfa Alhaji Abdu Adamu wanda wakilin mu Muhammad Mamman ya tattauna da shi sai mu saurari abin da yake cewa. Bana da mana sai dai muke mun gode ma Allah. tunda Allah ya gwada muna yanzu ana nan ana yanka haki ana cin sabon haki wani haki ma ya dade yana cikin rumbu damana ya yi kyau da Allah ya baka ka gode mishi amma ba ni ke damanan dari bisa dari kowa ya ji daɗi asalin ke da kasi tamanin zuwa gomiya tara bisa dari mutanen da sun kai noma bisa gaskiya dai sun samu amfani kuma muna gani alaman damanan yana da halshi muna gani in Allah da dawa mu da komi da komi da yana cikin fadama su ma Allah zai kai su lahiya mutane su samu su kici lahiya eh lalle yanzu na hito wurin wani suna sun harban nan tunda na gaya maka haci ana na yanka wadansu na rumbu yanzu dai nan karkara wannan babu manomi da zai ce maka sakin gonan shi bai ya samu hakiniki sai dai bai noma ba kuma yanzu tunda wannan abinci ya samu wurin arame wurin aifuwa har wurin mutuwa ma in ka gani bannan da ake na abinci sai ka sa ga kai wannan mutane ba su taba wahala ba bana an sai tiya har dari da hamsin dari da sittin to in wannan wahala ka yi shi ka samu naka ka adano mana kar ka shiga bina yanzu nan da wata na hudu wata na biyar duk wannan haƙi da kana gani wannan yana dimi wannan mutane sun buga sai an sai da masu kuɗi waɗansu a ci ba daɗi ma suke amsa yanzu buhu jika goma goma ake amsa su masu hannun su ne sai sai da jika ashirin da bakwai jika talatin wannan ka yana maida mu baya ya kamata su san kiwon kansu adano ya banki kigiya kiran da nake ma talakawa da duka dai jama'a a bar banna abinci wurin da akwai noman rani mutane su ja wando tun yanzu a cikin fadama saboda noman rani wannan zai tada noman damina don ka ce nan kai ka gani aikin gona duka wata sha biyu bisa sha biyu kana yi shi kenan gidanka ba da sabunci dan ka dankin da ka samu kowa ya adana a barbanna abunki Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu yanzu kuwa ga Musa Hassan wanda zai kawo muku labarun zabarmanci ai sauraro lafiya.